Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Bilkisu Ahmad ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya mai da hankali ne ka kacokan akan yadda fasinjoji masu tafiye-tafiye suke korafi akan yadda direbobi da kuma kungiyar direbobin ke kara musu kuɗin mota duk lokacin da aka ce ƙarshen shekara ta zo ko kuma lokacin da aka ce gashi wani babban biki ya taso a ƙasa misali bikin babbar sallah ko ƙarama ko kirsimeti ko kuma bikin sabuwar shekara. Yau ina ɗaya daga cikin manya-manyan garejin ɗaukan fasinjoji a nan jabi abuja inda da ni da abokiyar aiki na bilkisu ahmad za mu zagaya mu tambayi waɗannan direbobi da kuma ƙungiyar direbobin kan menene yake sa a samu hauhawar farashin a duk lokacin da aka ce ƙarshen shekara ta zo a samu hauhawar farashi a kan yadda ya kamata a ce ana ɗaukan mutane zuwa garuruwansu domin yin bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma sada zumunci. To yanzu haka gana a tsaye a kofan ofishin kungiyar NURTW da ke nan Jabi Abuja kuma zan tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kungiya duk da ya ce ba lallai bane sai an ambaci sunan shi. Duk lokacin da aka ce ƙarshen shekara ta zo lokacin da ake samun bukukuwa kamar bikin Kirsimeti da kuma bikin sabuwar shekara. Waɗansu mutanen ma ko da ba sa waɗannan bukukuwan a wannan lokacin saboda akwai hutu sukan yi tafiya zuwa garuruwansu domin su je su yi hutun ƙarshen shekara a gida. To yawanci ana samun ƙarin kuɗin mota. me yasa ake samun yawaita ƙarin kuɗin mota a wannan lokacin eh, abin da yasa kowa duk mai tafiya christmas ko sallah to shi ma san cewa inda sallah ya inda december riga yi irin su east kasan inyamurai kasan yoruba dole ne su ma sun san cewa ana ƙara musu kuɗin mota to da fasinjan in aka ɗauke su za a je a sauke ne ba sa samu fasinjan dawa ba za a biyo hanya ne a dawo to inda inda inda in gurin ake biyan kamar dubu bakwai ne za a ci musu ko dubu tara ko dubu takwai ɗari biyar saboda shi ma direba mai dan samu inda zai biyo hanya ya dawo sai ga yan jarida da yan gidan mai gidan talabijin sun zo na suna bincike mene mene to amma yanda ake yanda mota take tsada kaya take tsada ba a zuwa a bincike wani mutanen ba amma mu ne direbobi har a zo ana mana interview ana mana tambayoyi ta locin da muna san ta dubu takwas dubu goma yanzu akwai ta dubu arba'in akwai ta ta da muke siya dubu goma sha biyar yanzu ta koma tuntun 7,000 naira to ba gwamnati ba ta duba wannan ba yanzu mota na ki sai mota yanzu mota ya yi da na inda kake sai mota da yanzu ya double ba kwaki da karfin sai mota yanzu ba isa muna kukan gwamnati ta tamaka ta sa ido ta rage abubuwa ba maganar mai ne damu mu kadai ba a rage abubuwa a abubuwa su sauka da wani direban in ba ga can dan ƙara dan kuɗin fasinja ba sai ce bare ta yi ba zai ɗauko wa daga can to ɗan ƙarin nan ne shi yasa suke ɗan sa sai su tubare za su tafi su biyo MT su dawo amma dai irin Kaduna Kano lokacin Disamba ko ba ba nan ba tuni wani hanyar ba fasinja wannan tabin ba daga gareji ba kwa karawa kenan a'a daga gareji ba karawa sai kun fasinja suka taru in aka yi mota babu direba ce to kaza za ku biya za ga ma fasinja in suka yi niyya in suka ci to sun yadda sai su shiga mota ba za ta lasa dole a ce kaza ka dauka a'a to amma kuma a hanya misali akwai waɗanda kake gani sai su bar garejin su koma kan hanyoyi suna ɗaukan mutane da tsada kuma wasu daga cikin mambobin ku ne ah. sannan kuna da jami'ai akan hanya me yasa ba sa kama su ne ko kuma me yake faruwa ai ka san transportation ya yawa to wayansu fasinjojin wani sai ga yana da kusan 200 ma a dubu 200 ko dubu 100 a shi bai zai zo hawo mota a cikin gareji hankali kwance ba sai ya je bakin hanya ya hawo mota sai abu ya faru ko ya manta da wani abu sai gure zo gareji sai a mishi a ka hawo mota sai ce ai gudu kaza ne na hawo mota zato ka tafi can da ka hawo mota ka nemi kayan ka baka zo ka hawo mota nan gareji ba wannan nan kan hanyar nan ba ruwanmu da su ba amma ka zo nan ka hawo mota a cikin moto park zabi moto park akwai lissa mineral da rubuta akwai suna inta ɗinka komai za a rubuta ko da case ko da wani bai faru a hanya ko da direba wani tukin ganganci ne zaka ka dauko lambar motar nan da sunan direba ka kawo ga abin da direba na yi mana a hanya to union kuma ita kira direban ta tambaye shi ya aka yi wani ya shiga motan ka na kaza ranar wata kaza zuwa gari kaza ga abun da kai a hanya haka aka yi ko ba haka kai ba in ya ci haka ne to za a ba shi discipline akwai horon da ke mishi to amma kuma ayi misali kamar abu ne da kowa ya sani a irin wannan lokacin bukukuwan direbobin ku suna gudu na wuce sa'a kuna daukan matakai inda ana daukan mataki sosai a kansa kana ganin da yanzu ai sun daina duk direban da ke jabi motor park mu muna da doka banda jabi kadai misali tunda ai union ah, ta ta kasa ah, ah, ne ai akwai garaji barkate amma za su union national union ne akwai employee akwai nato akwai road amma kasan da yake kasan su fasinjan kowa riga shiga mota bai san ko ya ne kungiyoyin take ba za ta duka national union ne Eh, amma mun nan jabi park akwai doka kawo yanzu lamarin tsaro ya addabi ko ina bangaren kasar nan akan hanyoyi ana tara motoci a kwashe mutane kuma direbobin ku suna zama a cikin waɗanda ake kwashewa ko kuma a kwashe mutane a cikin motar su a matsayin ku na union wani kokari kuke yi domin ganin cewa an kawo ƙarshen irin wannan rashin tsaro a Najeriya to ai problem ne daga laifin daga daga gwamnati ne shi yasa muke kai kuka gwamnati ta taimaka a dauki mataki akan wani mutane mu karan kanmu ma ba mu jin daɗi ba abun ma ya kore mana jama'a a akan hanya don ba kowa ne ke so shiga mota ba saboda wannan abubuwan da ke faruwa kuma ya rage fasinja da yamma a gareji wani na tsoron tafiya ya tuna shi kashi ya fasa bare je hau jirgin ya je hau jirgin sama ko hau jirgin ƙasa to problem ɗin kenan yanzu ka duba gareji ma ga babu fasinja ba wani sama ga lokacin season ɗin ma yanzu zo ma ba ga kowa ba ga mutane jama'a ba saboda mutane da yawa suna tsoro saboda babu tsaro a hanyar ba mataki to muna kai kukan gwamnati dala ta maka. amma ku misali a kungiyance a kungiyance da kuna da yawa babu wani abu da kuke tunanin za ku iya to me ya mu yi magantalin ba da gwamnati ba tun ana kwashe mana dobe a hanya har da fasinjan ba yanzu a ko ta mota yanzu a can layin kaduna layin yanzu na je zan nuna kai wata forces na ga last two weeks ne ko aka kwashe mutane a hanyar kaduna nan abuja kaduna har da sha direban da matan duk ba kansu ba har yanzu mota kuma tana nan tana nan a cikin garejin ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar NURTW kenan a tattaunawa ta da shi To Bilkisu Ahmad mai direbobi ke cewa dangane da abin da ya shafi dalilansu na ƙara kuɗin mota duk lokacin da aka ce biki ya karatu. Sunana Abdullahi A Aminu. Ina aikin mota a nan Jabi Central Motor Park. Wato kai direba ne? Eh. Wa ina jihohi kake zuwa? Na kai state ɗin nan na ƙasar na ɗaɗɗe ne wanda ban takawa sai dai ban samu ba. Na'am. To a matsayinka na direba me yasa ake ƙara kuɗin mota da zarar um, shagulgulan bikin Kirsimeti ko sallah sun gabato? Dalilai guda uku ne. Na farko muna samun matsala bangaren kayan rayuwa na sayan kayan mota. na biyu kuma duk abin da za mu yi a hanyar nan in ba da kuɗi ba ba zai yi mana ba road safety ya tsaya kan hanya ce kuɗi yake so police ya tsaya kan hanya ce kuɗi yake so in ba ta wannan hanyar ba ta yana za mu samu kuɗi to amma me yasa sai lokacin da shagulgulan bikin sallah ko christmas ya gabato ake yi yanzu in zaki sai buhun shinkafa ko buhun masara a time din da christmas kafin ya zo ai farashin sa daban ne da christmas ya gabato zai kin samu wannan addition din shi yasa hmm. ta inda muke samun wannan matsalan kenan mu ma hmm. duk abun ba daga kanmu ba ne ba mu muke karawa ba abun da zaka saya naira ɗaya yau gobe ka ji shi ya tashi naira goma mu karan kanmu ba za mu iya sanin ga dalilan ba to amma yanzu to kuma ga wannan tashin hankali na masu tara hanya na kidnapping a sace mutane ko kuma a harbin mutane ana wannan ya kuke yi idan kuna hanya idan muna hanya ba abun da muke ya wuce addu'a dan bamu da wata makara banda ya wuce addu'a ala kulli yawmi in muka tashi muna fata Allah ya dauke mu lafiya ya kai mu lafiya shine kawai addu'a mu amma bamu da wani wanda suke kiyaye mu ya wuce wannan addu'a saboda me kamar sunday da ya wuce na ruwa escape da kyar na tsira sauran mutane mai yanzu haka akwai direbobin guda biyu wanda suke kan hanya an tafi da su ana requesting kuɗin da basu su taba ganin su ba ko tun daga wajen kakannin su har zuwa yanzu sai dai mu yi addu'a Allah fishe mu sunana Musa Zanni kai aiki mai kake direba ne daga plateau riders na'am to yaya maganan kuɗin mota yana nan yadda yake ko an ƙara saboda gabatowar bikin kirsimati zahiri yanzu ba kara ba saboda yanayin kasan yanzu ma ba kuɗi hmm. so kuma yanayin fasinja ma ba kaman da ba wato ba a yawan samun fasinja kenan gaskiya ba a yawan samun fasinja To ka ce a yanzu dai ba a kara ba idan aka zo kaman daidai dab da Kirsimata kuna tunanin za a kara kudin motar? Eh to akan kara kudin mota saboda karancin motoci saboda ita daga Jos ma ka zo nan MT ake zuwa. Shi yasa wani lokaci ana kara kudin fasinjan saboda ya kobar kudin mai. Eh. Yanzu yaya kuke ji akan hanya idan za ku yi tafiya musamman yanzu da ake sace-sacen mutane 'yan bindiga da 'yan bandit da gasunan dai masu ɗaukan mutane a hanya kuke ji in za ku yi tafiya? Eto eh wannan kan gaskiya zahiri wannan sai dai mu ce Allah ya kiyaye. Amma challenges kam ana samu da yawa. Wato ana samun kalubale da yawa? Ana samun kalubale a hanya sosai. Eh, insecurity kidnappers yan army banditry duk akwai su to amma muna roko dai Allah ya kiyaye mana su duwan mu kenan wato ba ku jin cewa ku ba za ku iya tafiya ba saboda wannan duk aikin ku dai duk ran da dai tashi duk za ku yi tafiyan ku tafi wannan zahiri ne duk ranar da muna muka tashi muna roƙon Allah ne ya kiyaye mu saboda mu sana'ar mu kenan ba mu da wani sana'a kuma ba mu da abin da za mu cikin ga dole mu fita zahirin kenan to wannan muryoyin waɗansu direbobi kenan a tattaunawarsu da Bilkisu Ahmad masu sauraro daga nan zamu mu ɗan je hutun rabin lokaci idan mun dawo zamu mu ɗora a daidai inda ɗorawar ta dace. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro ta shafin Aminiya da dailytrust.com. Za kuma ku iya laliban Shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko kuma Spotify. Har wa yau kuna iya samun Shirin Najeriya a yau a Freedom FM a kanan Dabo da kuma Nas FM a Yolan jihar Adamawa. Idan masu sauraro ba su manta ba, muna tattaunawa ne akan dalilan direbobi na ƙara kuɗin mota duk lokacin da aka ce ƙarshen shekara ta yi ko kuma a wani gagarumin biki wanda ya shafi ƙasa baki ɗaya sai ka ga kuɗin mota ya ninka kuma kamar da muka ambata a farkon shirin ina tsaye da ni da abokiyar aiki na a ɗaya daga cikin babban garejin da ke babban birnin tarayyar najeriya abuja wato jabi gareji a kan dalilansu da suke sa suke ƙara kudaden mota idan ƙarshen shekara ta zo to yanzu kuma lokaci ne da za mu tattauna da matafiya domin jin yadda suka tsinci kansu a daidai wannan lokaci sunana muhammadu sani ya kutigi daga mina nike za ni mina ne na fito daga kaduna Farashin eh, da to bet karu ba ne eh, don da yadda yake I think it's okay like that ba babu wani bambanci da da yanzu. To amma wani lokaci idan bikin Kirsimata ko sallah ya gabato sai kaga ana ƙara kuɗin mota ya kuke ji? eh gaskiya ba mu ba mu kan jin daɗi ba ba mu sabu ne sa hakan in lokaci ya zo haka na kaɗan ka ƙara kuɗi ba eh, da union na su ya kamata su duba muna kan abun nan me yasa ake ƙara mana kuɗi lokacin christmas ya zo da sauransu haka sunana Nancy Zanje Jos Ok, malama Nancy ya kudin mota yanzu a saman bikin Kirsimati ya gabato. Kina ganin an ƙara ko yana na yadda yake? An ƙara shi. To me yasa aka ƙara? To, wai ya sani. <laughs> Kullum yana nan haka ne. To ya kuke ji idan an kara kuɗin mota? Ba ma jin daɗi, yi to amma ya za ka yi. Hmm. Dole sai ka biya. haka kuma za ka dande kana so ka je ka ga yan uwa da abokanai dole sai ka tafi haka nan dole ka ne kawai ba abin da za ka iya yi to amma ya kuke ji musamman a lokacin nan da ake so kidnapping sace mutane a hanya ana tara mutane ya kuke ji ku fasinjojin za ku tafiya sai addu'a kawai hmm. gaskiya sai addu'a wani lokaci gaskiyan shine ma za ka ji tsoro amma to ya za ka yi sai dai ka yi addu'a kawai Allah ya kiyaye jerry illa Malam Jerry ina zaka? Jos. Um, Jos kana ganin an ƙara kuɗin mota da nawa yake yanzu kuma nawa yake? Da da muna iya biya 1,000 eh. Kuna da kuna biyan dubu ɗaya ko dubu ɗaya ɗari uku yanzu kuma ana biyan nawa? yanzu wai 225 wato 2500 to me yasa kake ganin ake ƙara kuɗi idan lokacin christmas ko sallah ya gabato to ko suna gan kamar akwai kuɗi ne mu ba mu sani ba shi yasa ana ƙara ba mu kuɗi ba mu sani ba abin da na iya na sani kenan mm. shi yasa ana ƙara ba mu kuɗi to ya kake ji idan an ƙara kuɗin mota na ji kaman ba ba muna gari nan ba muna Najeriya kuma ba ne. Mm. shi yasa ana ƙara ba mu kuɗi ina jin kuma yadda kudin yana tafiya to ya tsoron kan hanya kuma fa saboda um, wannan tashi-tashin hankali da ake wani lokaci ana sace mutane ana karkashe mutane a kan hanya ya kuke ji inda za ku tafiya muna tsoron tafiya muna roƙi Allah ya kiyaye mu wannan kawai hmm. don saboda dole sai an yi tafiya dole sai an yi tafiya to masu sauraro duka duka abin da ya ka kenan a shirin najeriya a yau na wannan lokaci sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin allah yanzu a madadin abokiyar aiki na da muka fita tare da ita bilkisu ahmad sai kuma waɗanda suka yadda muka tattauna da su ni muhammad awal suleiman ke sallama da ku mu huta lafiya